الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إنه إذ جاءه الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا أدواً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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا أزمي يوازم بنينا يا رمضان صفقون يا رمضان إتران إسلام السلام يا فوسون يا فوبي شاتو شباتي كبا نما يجي دغني tsofin bawai ne tsatunci ya ba da zai gido duwe ya ba da safi gidi wani mini abuwa su ko kyaye kan kata yi tsoci gwani da nan ba da ya ba karatun ya ga mutu mutu ya ne ga mutu ko na ita ya burna da karatu ba na yi gikin tsohon suratul kafi wani ba su mashi gana yi gikin tsohon aya ara ta da mutuwanci a ah, insha Allah wannan ne a da kibe karatun ayayin ana ta da mutuwanci wa man abda mimman fikir ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ومن أظلم zai zaga na gozalin ciwo za a ci binakun ga hukumin kira da aya ta rafi zana ko tuba da aya ya ciwo ciwo mun a garin su kurgama da da faɗawa gore jismu fa'ara da anha mafatin cata mushi su ba. wa nasiya ma qaddamat yada mucha bata mene gugu baba na da yo tu sabajina ma bata iya e tu kafirinci ji biye tu yalin bayan tsoci na jinna na jinna na yuji shi dona na ebe dalilin ya bauchi yiwu wọn gbọ̀nà tó na agbújà alákàrá àmì ìbúra mai tsoci wọn pàtà yiwu àmà òṣèlú pé àtútà tún náà ojú pápá ìlànà tó izar jinnaji ya akin natan ya yi lafiya bu kamin don da aske yi ma ni gai na wa ga dabwa kamin don da aka yi bakatu ya aya coci ya na iba e wuya ya na zima ge ban na ba kima lawa aya lafiyu alkhairi ga dabwa babu an yafkahu a ji fahimta na coce ga biya yuji na a da wuro amma babu ga tuntun hankala mu keja balantana tunanin tura a basa kwa muka babwa wa fi adhanihim waqara attato tupa ga wazo su ko bai ga babu ladan alkhaira gada da tubawa ban don da ga jawaza wannan a sabaga sai bana ga wani shaitan jinu in tadawun ila huda za da yin na kawo gudu gudun wace yi ga tuba wuyan su ko wa shi o tuba fadan ya tafi wa taba dabawa ina wo ga yan kwata da nan wa yan wa ko bawa idan abada ar abada su kuma tumbi na kuma mai ke wani soci ga idan na ya mace wannan falon ma za hu a za wallahu kuru ban a tsayin sa lariya yi a ga yi gaba yau ta tibawo da ya ce na mutu ya gani na su kuma shi nan aske ba mun ya duba ni ya da wannan kyakuya eh so su kuta bi na kuma ina tsanan ba su kuya kagoyawa ciwo وربك الغفور الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وربك الغفور سوى تيوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم alghafuru wotuna gota gafara wani eh nga ga gafira alghafuru na be tisiga mu balago to ce wo gota gafara bana oge jile fi judo kutubata na fona oga bi so ko fa so ko fa o ti yala le ti bi mo so ko wa fa e da go ze ni wa ci e ku be ne fi won ne jile wa ci ya gidi na wala ce jile fin na da wurin ni kawai yana wake mi ga tsoro ba ni tsoro kan fa ka bai tafi ramu ko ka bai tafi ka fara mu zuru rahmati ituramu ya tu ya gumu ba ya gani da azaba ya law yu'aqiduhum mu ga ga gawa mu yi mu bima kasabu bi tu sabana ya lole ala da ajjala lahum al'azab ya je da azabe biyayi eh ramu yawi galan ya mai benayi ti sọ̀kọ̀sọ̀kọ̀ náà lọ́wọ́ yóò á kìlú gbàgbé mu wọn mú àlítàjì wọn bí máa kásà bó bí tú da dáàzì ayílá àjẹrà lọ́wọ́ da àgbà wọn àjẹ́ bí àzábẹ́ bí a rádá da zàkẹ́ ga náà amma balla ma'idun mu ya fo kawai ni ladabo ya wọn gama ya fo na yi tiyesi musamman daga wata lokacin kawai. mai fi alikawali na da banga mai gaba a sanin fi sayu da ya gaba ya fi kiyama na dai kan ifi magada bi ma lanyaji dumin duniyi mau'ina gane ji lotu dina a da mau'ila a da da na ba na gada ba a ga gaba min duniyi a zaɓa yin na ade na kan yi gugani bai azaba su kun da na ya fada baya su kuta yi tuga azabun ciwo وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا إخوان كلوا قالوا ga ci ga ke mun so ko ga waji yayi mai ji yayi kasa law yu'akhidu bima kasabu la ajala lahum ya ko ga na ko ga a ci ku yi wa biyo mu a a so kullan nan la ta luma ne mu mu gawa pataya ga sabati na wa tukune fin zan ko do wa tafiya eh wanda fi kafa kata wani ba luma na jugogana wa tilka alkura luma wani na jugogana ke adawa shi ne ke dawa shi ne bin da caji alaknahum lamma zalamu ija alaka jini lokaci na timina bi lokaci ne su kuma ne so hukunci ya aluma bi tsara da sanin ma ma shi ma dari ganin biya aluma na shi shugane ebo boye su ko ya ne mu mu waj'alna limuhlakihim mawu'ida su kuma halaka na hijanin ya ifu alikawarin ladabo daga ijo limanin ya ji ya ijo na kafi halaka ya mu bayina ya ifu alikawarin lacice ya kuma wuce mabinan wale ba sai ne ya tafi na majiga kira kamar da wani ubatiti wuta kira dabo ya asimu ruwa ya yi wajin bakatu ga waje'alna yin mawida <clears throat> man shiga mahalaku ba gowaye daga halaka ya liko halakan wa mahalaka so malakun ci masdari kemno ki halaku yi masdari ya halaka na a shiga malakun noto yi masdari kira dabo ya hafsu nola daga ba'asimu wani wani ranko yi mafari ga shuba da bayan shuba daga asimu ya baci na asimu bake rama da bayan hafsu nga kuma za ta gani mahdi kin Kemi na malaku yi masdari na a cigato maliko to yi masdari e ta amfani da maliku wazanin mafaili yayin na gaga na shi zuru e baba ya fara ya fulo na ada yi masar ya mafiyu kibna ya jege ti jawa ga marjur wani ba ɗaya ya yarjur wasu ni fa'ala ya fa'ilu a ci ga wa dabo kira dabo ya jumhurin kura wuce diga tuni a kira guba ba ne tun ba da Ruwa ya guba ya yi wani kira ni wani asu asim ba mu dube yau dini da riwayan shuba a cici wayan hasu e kura wani cike dan gurko kwata na ga gwasim wasu ku a yi buba ga waje'alna limulakin a ciga a yi gbawon a ga tonnocin masdari yo, amma masdari na wuna daga afala boyo wuce daga fa'ala ba ina yi nike kawai na zauna balar da zuga alaka yunuku ilaka unuku gaya ya man kamin don da waga da ya wazari su mafulu daga fi'il na na jisu lafiya na wani majaja gun alama na gunu ma'ana masdaru ma'ana masdaru ne ne wa kemnu la wani ma'ana masdaru ne ne wa ma'ana ma'ana ya ismu zamani wa ma'ana ma'ana e ismu makani wa malama na sin mafulu nga na tiye gwakko gwakko da hanyar kare a wani so mu na ku gaga ba na cin wabe da na ji alakan mu na ku gaga ba na cin wabe ma na yi ji ji alakan mu na ku gaga ba na cin wabe ma bibi ma na ya lokaci na ji alaka? kwa ji alaka? mu ma duka lokaci bi ma na yi da na ma na ji alakan amma babu ma na alaka? alakan lokaci ma na masu darin wákàtí òun lè bá ní tó máa lọ́kù tó máa lókù tó mú lọ́kù pátá àjáyé mọ́sídẹ̀rí kí wọ́n ti rífi àlákà ọjà náà ni ya lokaci alkawari na da bayan alaka na ijana lokacin shi mai bayin kin ne ja alkawari na yi ne ba yushe kyugo وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا يقال ẹ̀tàn wọn tí kọ́ ló ti ṣe nínú ẹ̀tàn wọn tí kọ́ yìí lẹ́yìn ìgbà sóra ní ọkọ̀ ẹ̀kan náà ẹ̀tàn náà wọ́n bá ẹ̀tàn ànábì wọn sá aláìsàlá ale allah tabaraka wa ta'ala mai gayi da mini tannu ke wa qala musa li fata fa fa lokaci gana nabi musa dukkan gani da ya bai gibaru fun yin eh, aga nabi musa nan gai musa ke murano ne bai ga tufi bani isra'ila ci da mini mini ulil azmi min ar-rusul gaba annabi Muhammad wa zalim shi mutuna sai annabi Nuh sai annabi Ibrahim sai annabi Musa so hujja annabi titin duniya ta ci tuciyo gabu ba mu bake tu ci ko mi tuciyo da mu da mu tuce mu fara ne shi ko ta ta tine zikin nan rusulan kin ga ga a wajin kullu kan fatanna بعض النبيين على بعض ما tsana ba ta tilmi tilka rusul fadarna ba'dhum ala ba'd tuci da wani magin ke tsa ta tilmi fa ci gama da ibn musa da ibn cule mina hadisi sai bukhari iji karatun da ce etiyan hadis na wadda kabin gobe yana ibn gana da waya wuce da gawar kabin ke nonfal albukani fe da gangan musa na gagun da ya nuna wani musa yi murana ya musa na cubi kayan ya ga annabi yusuf da yau ibn abbas su ga a'a ja ciya ya ce wa kacce da ruwan sai bukhari bi hujjana labin ite nonfal albukani na wata tabbata ga annabi musa yi murana na tushi bane isra'ila shi ne ga kuma ba ba lokacin gaggan lifata wuya gibarufu e gibarufu ne ti nufi e, e gagun baba nan yi sharu ibnu e nu kemin ti tabbata da gina waya zo wale gaga kan ga wula shi a nabi a mutum shi ma guga shi a nabi har ko bana mai e shi gan muga gugu ba bi nabi musa ta ci bane su da da gosu mana da musa ta jere nan so e ji makantan wa cikin ya nabi musa ngamala anabi musa deza juna ngula pamba de minuyo wa musa alifata palo lokaci anabi musa gimura na gabe gibaru funa na mishablu non ne ga dukala abarahu na kuca ba mi ga juza mi afe da zafe lo hatta adruga majma al bahrain sai ga tubane kuma ke ke fidu jina bane ruba a gubin jina man yi ga gaddar ko ya ce duku ba ne ga rumba wani na ma ina foyi almajiri shi gana ile pe ba wuce ya amma ya rumba tsade da gana su kun ga rumba ba na da gube da shi na ba gaga annabi musa ga mai ba to iga culayin ayan nan wa muhimmanci ya ezu atuluma na wa wufka zana pambace ba da wani zama da mumanci sai wuratu zabogi masu gaba ya tilli pataki eh, za mu ciko kemin su kuka annabi musa za daraja annabi mu ciko cici su kuma ciko nan za ga za coci ga fetu zabogi mu na man jiga waga cule zannuna na annabi musa zunan su ko bayani a ya kila annabi musa ce ci zama ci galla abdurrahman hatta abluga majma'al bahrain aw amdiya hukuba so ko ji bayani ga wuce ya ba sai burin gaba ya da wuri a ga kila su ko jajo a ga bai ko su ya hasfu ijazin wa tashbikin e bayan wato ya labari wage wato a kitan baya labari wage labari labarin wanaka wa wani fitin ne zane wani gaga ga yanayin da ci ja ake sanar wani ake ba ne ga tituna gwamnan ga hankali ya wafa ta mai waga e ga e wani wanda fiye kuma da hannun tukudin lokacin kici wa ne bayani yau sai da na mu ga hukuta a gan fa lokacin annabi musa ga babbaru huye don mi ga zoza mi a fe da zada ba na yadda kuma ke fi beji na kima na mace a mazanin yau yana kayan mazanin yau wani kim da gabe yau aw amdi ya hukuma atukwano ga kan mada to ba ga musadi wa afe da zan hukuma lokaci na lokana daran tawila sai ga wanda ka ba ga de káde oúnjẹ bá agá àwọn àlùsàn bá òun láàfẹ́ dàn kí ibẹ̀ pọ̀tà tó á ti wù mọ́tà àjà lọ kókó nga ìdáhùn tọ̀wé rẹ̀ lókèjì ló bá ní jẹ́ mú àkọ́ láàbí fi ilẹ̀ àkọ́ bá wagada tafsiri albaidawi e ga ene bagani da na ba ne dubu ba ke fi dujina wato ba na ejuyi limin ko ba ke fi doji na ejuyi limin ni mai albaharu da ilmi zahir ga annabi musa ejubaci albaharu da ilmi batin ga annabi hadiru ba na da gumi doji na man shiga na mini bidiya tafsiri kuma ne zabi lama na yi albahari ne abin wacce daga hakikin wula da ma na majazina inda yoga ga zaga kucin da ilimi yoga baharu amma da nan nan goya ga ga annabi Musa da annabi Harun zai kwanar da bareniya a ca ga gaba na da ke fido jinan zai kwabe ne ya. kima lo siya ko ga wuga ga uju wuce pa bwa zahiri ko akike pa ebo ki bono ga ala la abara ni akuki agwa ba na fe juzan na fe dazan hatta abluga sai mai ga da tu albarai ne ba ne dubu ba ke fido jinan wa ya na ma ga gaba gonno wa jini fi gaba nan bi adabi alimi da gudu da na gama yi ba zahiri ya gan akikan raja magan da ne sai ba nan ma ma'ana akika wa na ga da alama jazi ba mala mai tafsiri jina yana rabe na da wannan ba ne dubu ba ke fido jini ta akika ciwon فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا watakila wasannin rigar ibukutu bawai ƙoƙaƙi da dalilin la'anabin musa tiyano da hadisin abu na abbas mun ko bai da babu ibn kabu wani kula ne bin musa fondaci alayhi salam fondaci mun bai jin ba ko fe ji mutuba fe ji wazi a bani isra'ila a ci bai biyu daga ayyun nasi a alamu min zawangi jo bata zuwa ne gun da kike gan kọ́lá níbi musa ga ana ìṣòro tó bá ní sédé òyìnbó lè dáyébíà gbọdọ̀ nínú ìdíkẹ́ o fa'ataba Allahu alai su kwa cuci zargi su kwa alabi Musa ruddi ba idlam ya rudda al'ilma ilai nula yi ne bai keji bai tun su kwa eh anubu ga dai Allahu alam su kuka da kike mu to fa wa Allahu ilai su kufa ji waya nabi Musa gabana daga e ne yake mina gudana abduna khadir mi de wuji da boye khadir khadir uwa alamu mi ka go kike kike no no go go go ga no kike da na zona so kuma annabi Musa fe da kirki tuji soko annabi soko da ce fafayi wuri ne su ne wa ga mu ke ziza ga wani ko bibe na wura bitai gani biyi da ko kurkuta addinin wani ga fa'ayi da ruwa bawon maza wuce da musu ko kala su kuma bi matbayin ba a yi nuke ba ne ku ba ke fi gaji na kala musa alaihi salam ba wa alaihi musa ba ya rabbi to ce mi ijalli alaman alamu zalika bi so ko an ya lamu mi ga zubani ga na da bin mi wuce za an ya lamu ni mi ga ke ba da wuce da ne ne kala su kuma ta kuma ka huta ayyukan walajizana fi maktabin da majiyohu fa haythu ma faqadta al-huta fa huwa tham dan da ga da ce in ka wuce gona ba ga boga zanu ko dubu na dan ba mu ga mai yau nan so ene asali ye zanuna na bi musa juna da wani muzu mutu zanzu ezayin ilimiwa eh makanta welo mun ne waza ba na jika tuni mun yi nan gamu gamu ya fe wuza kamar na muga lawi hudu a kuku ba mu wuri lokaci nan don mu muga fe wuza san gama na cewa maka tun jibi da bayan daraja ya ilimi na nabi sallallahu yana gama lawo gacin falamma balaga majma'a ma lokacin da zaku ba ba to annabi Musa to annabi Aliyu hadin na guba ba da da tuba a bai ni ma ba ne ba ne ke fi bijina na siya hutan ma ba ga buga a bayi katan ayyukan ba ta da bayan <clears throat> a ah, gama kyan da ni ruwan sai bukhari wani a ga annabi musa gangane bai yi shehu in lati su yi makanta na mu ga lawo kan da fuka illa an tubbira ni haisu yufarikuka alhutu nya na karando karapinici ndo tuwaya ta mai wabi Kamin don ndondo gaga ci kangona gani banu ga aji alamu ya yi ba pesa da yi lubuna jiju cimboyi kan aji alama ya yi ba ni ga ci kangona ba ga ga mun yi jan har ma ga ma yushe ga gani da alibi musa Eh? kimna ruwan bukhari bai na muga ma kallafta kafira muhimmi wa malaka ifakatu min dukuna kawai idan zan ga wani biga ce ka bana uge a ah, sai ka da da sauki na su kuka falamma balaga majma'a bainihima na bitu da na wuce na ya tudu bakin fidu jina na siya hutahuma ayi kan ga batan ayi kan batan man shiga su kwaitan ba je ba za guba ba kata zanen batan ga yi shewu ibn ngalla ngalla ba su evoyin yikan nga batan amma su kwatan ba je da ba za ku ba ba yabo ki domin kunce musa haba gani a zo a ga da shine eh, da su zara mini qur'ano ke misali na ba ayan da to su ko ga ga ya ma'ashar al-jinn wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha a gabe jama'i zawangi to jinni yuga da kuke amana ga alam ya ci kuma rusulun minkum a satu ci da fita ce wa yi tuna yi fita ce wa man shiga ga culai zija tutuci fiyo bi ma'ana zija tutuci tun ta cabo a ga zaman gizi jin da da tuci da amma su kwa na gaba yana wula guba ba kewa ga gaba ni jin to zaman gizi don da mini bo mini jin da to zaman gizi da tutu ta cabo alam ya ci kuma minkum ɗabaki ba wani hukunce musahaba ya dasa gani da ya ce ya yi macijin ga Allah bai gani kafin wuce hukunce bai ni ba wani wange wa ne ga albarka ta yi gani wani da dewa ita ba ga yanci biya ya ci kama so nasi ya hujja ma ayi kan batan ikana ma bata na sukun su kuma fatta hada sabilahu rufin bahri saraba ìkànnì mo fẹ́ lágbàsọ èèyàn kú báwọn ìwé wọn fẹ́ tàlọ̀dẹ mímú èèjò ìkànnì àgbọ̀nmọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀ àwọn jíṣẹ́ náà gínà ìkànnì tàlọ̀dẹ mímú èèjò gbọ́dọ̀ ìkọ́ màmá kìwò ẹ̀ wọ́n dáàbò náà wọ́n gbẹ̀gbẹ̀ náà wọ́n ìwòrán ànábì musa. ibona ete pano wa ilimi na luto guri ngana bari na jifawa kuko mu ciwo ya nabi Musa ciwo فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لكينا من سفرنا هذا نصبا الله falamma jawaza banai ka tarulo juda na ga annabi musa ne ne ko in dubu amma yushewu in lan zoya eh asiga mun yana eh, aisar ta fasir dubu ga in lan la yushewu zoya amma annabi isa ne ne annabi musa ne ne na tun majmur bare da bane ba ke fido idanu

a ci gaba da zafi mu ya ga su kai ga falar ma jawaza lokaci na da na wuce gana lokaci na go batmabul bare ni wuce gana ba na fashi a ci da kina ga annabi Musa ga fatawo ya yi barufu shewun nan atina rada ana wa ga yin gici yayi la yin gici na shi gaba daga gugurutu yana yayo bayan nauyi ngice ya fito ruru ngice ya layi ta ga zawo ko ko gizawo da yi ngici gidi ne ma ya tagazzabi nahara a jala a shawo e ngice ya lozu ne zai gibe lozu yana so izan na bani ezinwo afobuki ala achibetu dana wuce wara ce belele shi ba ga bu belaje na gogo dole belaje a ce be diga ya en gici lajo Allahu alam eh zafa wuce da muna bai be diga ne mana go dana gana ga annabi Musa ga Allah ya gici lajo be ne e kama ya mafari mai ruba gaga annabi musa ujijja na yatsa eyi har man zelu bai na mai na alkhairu wala ga na bai wuga na ne ruba da wannan gaga e na zanna ci jaja ta tubo gaga ya ke su ko a ce laba su saboda na uji daidai ko ga alluba wazana eh wazana bono maga gaga waya ke e so go zane ji yego ne zuci jina a karshen wani bi da mai ba so kuma nan wa ga ni jakariya zan da ci dafi Allah wa ka cule min suratul bakara la ya bayyana so ko ci bayyana tiye man ci je wani na lokacin Allah sallallahu alaihi wasallam e, a fe da jihaji amma ga alwaji jishi a wazana aga aga ga ya ke so ko aga da tumuwa mai ba e suku ci ci haya bi gan alhajju ashurun ma'lumat faman farada fi inna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wama taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwaju wazana fa inna khayra zadi taqwa wama gadwa zana waji zana ne je gadzana nawa wa patana wa ida da su ko muci mun ga kawaye dukiya yin lama wazana mun kiya wa mulaka do ya da su ko ya ji fahimta lifatawu atina ghada'ana layan gici laji yayi ya ji fahimta wannan ya kidima na ushe waje annabi musa eh mun ji ushe yushe wata gabe annabi musa mun lewe yawon annabi musa gabe mun lewe yawon ne ko ushe yushe ga la so ebe so ijimu yo kana da ne mi wo mi go ya Allah lokaci na mida bukatu na mida labe so na ne ga gaga laifi da ba ne ji makaranta jaji ji mai gima ya na amma ga ta su gama eh a ga bayya ta gama wannan zanaga mini dima bici wani gima kanta ya manna eh gima kanta an galle nga leegie mayo neyewu loko kurazu kutwala kafi mutuluma egie mayo ndaona ngba kyawaile mayo tsono so atina badana laqad lakina min safarina hadha nasaba anabi musa ga lalle ya gugani bai gwe da zai yi na yanzu yin dimina ya gwe ke laifin da yawon gwana inji ki mai dalilin nan wanda bai wuce ci zofi wala zofi koya nan wayo ne a sa ilimi ji ya zuwa ilimi ta ne zaɓi wajibi da na kakken yaƙi nan dukiya wa lufin wa lalaka kwacin rufin wa lalakaci wa dangon ndo eh, eh, kondo wakati wanda wada ya adani ya alkhairu na su kuje da bai na wada ya ci wayo ne eh, adde asarin mace na man labin ya yi hadisi ibn abbas wakalin tafsirin al-imam tabari ibn jarir tabari na hadisi abdullahi ibn abbas bin yi hadisi yiwa na ke lace ne na ga annabi musa ga bai to tuni ga yaran ayu ibadika habbu ilayka so ko min wujuhu ziba wa zuwa yabugan qala alladhi yadhkuruni wa la yansani ga mushi mi gane pami we bamitana wa fe tumie we we po ke go tumia we bamitana la mi yego go ne ba mu ce zikiri qala alladhi musaka so ko diga fa ayu abiduka aqda min wujoje ziji mankunci jigan ziji da dare lakalanci hawa zagani haji uji hukunci da gaske wani lamitu ne bayan guna nan kawala annabi musa kya coci biga mugarab ayu ibadika alam min zi da kike gan kawala ga annabi ya tagi ilman nasi ila ilmi nafsi zana ji fiye wa ilimi ya zagini da ya ci tajuna kamin da ya gaga da wa ga gan biya ga shi ciwo wata kila mun bi mun ala mun ba ni lafiya mun ga ganin asa an yusiba kalma kiwa yabgeza watakila wato ganwa wata tafi na fe ba wuya wina hadi na lawa hadi ba wuna aw taruddu an lida kuma lawa keje ke binda ciruwa ki annaka duwan so kamin londo da kiriki fafayen ilimi bo wa dondo bibe bibe bibe ina ga da shi tiga abane idan bana kitike ilimi ina funin kike wazo. agenda ga yadda za ta sai ji a to wa ziki cikin ila wayo a ah, zanen ke jini wurin eh kamin don da na kirki farfar da eh kamin da coci wadda bane ne ko wasu gaulani kuma da bata zanen ke dogon Wake wasu suke wa goma na abu ganni na ko na gbomiyanu boki mo wa bi cin da ti wa biya wa ne gaga wume ya na wata kila waje amfani wa gaji bukata lokacin nan na wadda ba ku kwada ma ji wa amfani so min don ji yin fiti bi bibe ilimi iga fuyanci wasa ilimi ne mai iga da yin giri ya je kuma eh in to ga ne go da ilimi na tuka ki wo ke ruwa ilimin fata sai قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا Allah tabaraka wa ta'ala wannan yushe gurbin na da kuma sababi gurbin laikun bin yara gula shi nan a ra'anta wani ya ɗan eh, idawai na ila sahara lokaci ne da ya shi bayan ta kunci gwamna ce wani ba ne ya dubu bai ke babin biji nan fahimni na sintin hutu baago gami bayi kankan wato ne rogo fain ni na situ na hud ziga mu bato yushewu kun ga fain na na si na rubuta amma wani yana so kuka yi gaba soja yi ne na siya hutan ma zabu ba ba ga bato gala mai shiga yushewu bato iko dalilin yin ne na to na hud amma su kwaje ba zabu ba ba gaskiya masu kuto iko kunce musahaba mutuwa yaushe mutu ya wuzuri ta kin mutu laifin wuya wa ma an sani mu illa shaitan eh inda mutu na umbata shaitan lu da tambace tunu eh nana mai ruba da wani gaga ba na waga da zatu ta da kirki boye na waje shiga tamba da zaburu su koyo ba na waga bata da zaburu su koyo kana kun kawo tamba ba batan annabi muhammad mai fatan sallallahu alaihi wasallam so sun zike da ba ga goma ya ko cire rubo ma ba ta wayo eh yushe guda na mutum da janabi ko ga ga kan mula janabi amma in ce mu ga ga kirkisi ko ga malon ga janabi zo mu ma fatan kuma an ansari mu illa shefa shekan ga nan ba ta idan ga cire lamarin ba ta su ko ga da ya tsoro mana su kuga yi tuna a ba a kika yi lamarin kuga yi tuna ji hukuncin gwamnati ba daga ba su amma e amma ebola da biyar ga miso e ga zai dede a joje da ba shi ta kasa su kuma la tambaci turu kim na gabon ma zane mu illa shaitan an afkura ke na annabi ayyu ga da yan da ba tsoro inni masaniya shaitanu bi nusbin wa adab eh bata ga lo wazira bata da yau Allah amma annabi sako da nan ga gan batan na bebe daga ba shi tambo shi tance batan na tumo manje don mu bana ci barba da biga misu boyo wayi ma ni ji da yau ko ko nyewa ga soko ga yi su ne labatan da bai na amma ebon laban su da biga misu na ba soko

mun wa wacce da ajin gira a nufin musa mala amma ya gane ga mamakin sukun yushe wa ga wata khada sabila rufin bahri ajaba ikamma wa wasu ku da ya atalu da ya ajaba ga mamaki ah, ikana ikana atsu ne da raya ne ikana wuce shiga gina da atalu allo ya du ne a ga mamaki nan babu annabi musa ke hudu ga lalle su ga sai daidai ga ba ne gaci ka ba a zama ga zane yi wani nan a sanya ya da ba ga eh, kyuwa wala zani kama kunna na bagi fautadda ala asarihi ma kwasasa kwala zani kama kunna na bagi annabi musa ga uti wato ga iye ni ba mi ya ci kabo na ga yi ma jani ta zuma fartadda ala azarihi ma a fe jema an ce ni ja ke da ya kwanci yi kasasa a duza a fe ge za na gamme je game na alkhairi gauga na ne ruwa dawa na gauga waga ci bici baki goyo jo su shi eh? su e eh, ga wuji ina wuji tuwa a ga ko na wata tuba da na je kwa fọnà a dáadáa ti fàyín tánà gágbé àgbè ìmàlù pa ní zùmáyé sí shi mana sí mọ̀nà fọ́rọ̀tẹ̀dá aláàtàrí ma kọ́ sosa. annabi musa zana zanabe su na daye aga gida to shikenan gai ya gogo gani dubai fi lai ba amma to zana wani de a to so ya bada gina magana ci ta te biyu na kuci fi da yiwu wani allawa fana bai fahimta da kuci je kwana waganga ya hannu kwafi kwano ci laji da yiwu da abuwa ci gaba bai kuɗi dena da shi su kan ga muga wa sun ne da wai ba wai so Wa kwayi ji bade ni kiwo ووجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gafa waje da zaku ba ba to annabi Musa to yi makantu annabi shehu fa waje da ada guri a abdan wuji ne wuji ne ci ne ibadi na mini wuji jo utsowa ke sun ga maga hadin ijma'u mun ji ba ta yi ba musu su ne ga ga mutu ga sun mawaye hadin so abdan babu wadda su kwace sun nuya amma ijima da zaya daga ba man jo ibn nasiya hadis na zibati wani ga sunnan waye hadir na daga mu banda ci da gobiya kon faya hadis ga ji fasara qur'ani so kwace sun nuya hadis ma to kike na maye wani zaku ba ba su guda ni da alule bushin nan so ko ga ataina wa tuya rahmatan biyu min indina daga hukunci soko wa taina wa allamnahu min ilmi yiwu karatu min ladunna daga hukunci ilma matuka ilimi la karatu ilimi na kyanu babban ilimi ya so ko ju wani inin na gaja ne na waje ga mutum mutlaka ko ga masdari allamnahu min ladunna ilma e bata kadiro allamnahu min ladunna ta'lima yiwu karatu matuka ilimi karatu so yìí náà fẹ́ bìrì o man shi gan sukun rama abu magaga ilimin abu ki mutura bi rama yawon mutura bi ilimin yawon ke fagan bi rama na yau ki mai gwagbe al'ilmin ladunni na yau walu gaga rama ya nabin ce gbọ́n da na sinu ci na jibi yawuwa kamar kamar da ba ga jamfani na lafi a mutu yin kwa ruwa ne kashi wa gula ga rama wannan wilaye kwa wa gula ga rama na annabin ce kwa wuce wa ga annabi annabi annabi guru wa gula ga rama na wuce rama ya annabin ce rama ya wilaye wuce annabi annabi wani yi a ci gama ilimin na ilimin latunin na ilimin wahayi wuyo na lazaja na biya su kone yau kashi ilimin ladunin na mukashafa yau na wani la'amu yau na ju lazaja wani na agwa su ga nabata ayi bi da yabo ga ba su ko ya layi ke da gaba ne ga dan ko da wani mai shiga yi mu ko yi layi cewa e wani babu ga dan da ci ya ba ci yau eh kyugo قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا الله تبارك وتعالى قال فكما كانت makaranta bai manya kwan ake ba da jiyani. Annabi Musa da da ji karatu nan ta mun so da ku nan ake ba da mun ne wazana sai a gado da muhawara ki na ga jika tuna na kwa kwada da musa bi musa ce gabe mai tom ah. mine na hadisi pe yayi na kafi be bayani na mine na hadisi pe yayi ba hadisi sai bukhari wannan mugana bi musa ne nabi halu yana mun ala tun fisa mace ga ton fasa a daga daga tun fusa tun fisa ton fasa ko tun fusa nawa ya dadduma ga ga su annabi alilu ta tubu mai hadra aliga da mine jo ala kabidil bahri musajja bi thawbi yunje da labe naka ba zanu tushe gulimbo sai bi bi bi naka ba shi lafiya ina ba wọ́n tó tọ́wọ́ gbà á wọ́n máa tó mú kàdìjá àlàtọ́rọ̀ fi da ya ji mamaki iga sa biyo ce ti sallama wa kata ma yi tsakin ba mu je sallama man anta wa ya kala ga annan musa wa annabi musa ya yi mura kan ga ga annabi musa ga biyu da ya ne be daga hal duka, ga mun ce da ni la ladun tuwe ba bawbara ala an tu'allimani itiga wa yorumin karatu

ga bugun cewa ga manya to ma mutum da ba na na fiya bai ilimi to amma dai ya ga yaro a ce ne a daga wani a ruje e, da yin cewa ba eh har a tabbata mawa jiya da mun ba bara wani e na na ga ga taharidu usulul tahrid wa abu shara' man wasu sai go go go je ko dai yin wa go go bara wa me wa ga mu na akuru ji be wai gana wa tulata usul be tahridu bo hmm kuma an da wannan ga wa ya da ya ma wa ci man le aha mai na alkhairu da biyu ne ga mina aya nan da dalili ga ejin makanta bara bayan bara bachi wani manyu eh nga mala asalafu salim e jojo be ke yin duniya kamin da ga ji karatu ne ba ka kiriki da ji karatu ga a mawuci da kike kitu sai bukata mu ki ruwan tuna da ruwan da so ba so ba ke wo ga ilimi addini ne ga za a ji wa wakale zai su fi ɓaku wace aaa an yi limuta mai wayan zaki ban da ya kuyo o ta hankali na wajen bono wa ma lokaci su bacci kokawa na fadiya eh ba ta ku ba ta ku kaza so ji hankali wale annabi musa alaihi salam su ku ruba su ko ta ga samu yabo mun kirki so gamalan mawo mai fara bawon wani su koya da babu ya wato ikhtiyari sai wato sanan ga gobe ina wato ga ga a jika to ci zale beto wato ne buhu jika to da zai shi shi shiya wadda da jin a alu sun da zamu bai shiru mun da zo ne ja sun gana saboda ga ba shi ya shi ya da lawo so chuno قال إنك لن تستطيع معي صبرا أنا قالوا يا أبو إنك لن يولا نبي lam tastatiya wa taba da yin kwa in safara ya hakura mai ya bimiya wace hakuri da miwa wace ga wa bambara mi demo kem na mawa da mi latu mi ne ka ne wannan don wa ci hakuri da miwa ko kewa ga ju da wa ga ga du mufawada and negotiate kamin dondo bukata da muka kuma na da zaki ke ba bin biji na a nan gore ga wu biji ba ke kin nan a da sa da biji na aha jumbo كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أنا مسك أه وكما أجا أقول بويوا وكيف تصبر كما أجا أقول ذبيا على ما لم تحط به خبرا إن ولا ما كذب بعيني أنا no so ga bayani ya mi anini anini wuru anini anini wuru wani ma ji wani eh, mai mitani mai kesa yi labari ya bayani beto kanga wace bakunci ika da gina alamun tuwa na jakun gomewa ki a nabi mun sai wa don nuna ga ga ga wuya jakun gomewa amma mutum bukata yi bayani yake mun hafi ki doyi قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال نبي موسى كاغو ستجدني من بنيه واتشمي صابرا إذا كني إن شاء الله نقع بسكونا النبي موسى وإستثناء وجيه wọn gbà gbẹgbẹ akuri ndí ẹni wọn tí wọn náà sẹbi pàdé yìí sọ pé wọ́sù bẹ́ẹ̀ wọn máa sọ lórúkà ilà bìlà. wọn náà àṣì lẹ́ka amúra ni máa lè fòró máa ń bà ẹ̀ ti tí lè gbà mọ́ ní ìzà sọ́kó mọ́ náà yìí ń náà lè sọ́kó bá قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا babu annabi halibu ce gobe mutum fa'in ta ba ta ne ko ga gagawa ga nubara eh wala mutum wa ta kaju da ni kai da mi da ni mutum fala tasalni ka to ne bi ga mani an shay ya ci ne doma fale nakiratun fi siyakin nafi tufidul umum fala ya da nafi in ya da nakira nakira kan ga da zalimi siyaku ya fi ona kiwa ugo umum en jondo ugbagbo won ci won o daga tun bi eji e ta kala ngba hatta ubiza laka min zikira har da lokacin miya billa bayani wo to billa yato da bayani yawo na eh kaza min miji ba kaza na kuga kawai bayani da na tabi da na tabi da na so kaida ni ne mai wago wala so ya ni da nan wale wa shirin cicici ta ma ake kin na shirin tiga ina turanci na. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خلقها قال أخرقتها لتغرك أهلها لقد جئت شيئا إمرا الله تبارك وتعالى وقال فانطلقا زوجوا àti pépé kèrèdá zèrèdá wọ́kẹ́tì wọlé zàkútì àyíbáni zàkúta nanabani wọn adọ́dọ̀ múlẹ̀ báàbù yẹn ìtìláàbù musanna wa iradatul jami'a alifiyar tasniya nan kini ke bayan wa jama'a ko biyu za guba ba kimala a cikanta guba ko kyau za ta ci niko ebona ga igbagbe zan we yushe we ya yi no uju musa wala so ko ci gaza ku ba wa to ne dole ci gaza tata a cikin beze e da zadan usulti to hatta rakiba hatta rake ba fi safinati har a da gaba e hannu man shiga hannu ne buba da wannan gaga a sa e hannu wadda a nan yiwuwa a kawai da sa ga ga tunan a gama nan ɗaukwa nan ga zanen ci hirin gibowa a hajji wasu zanen ci an ci a gama gaga ọlọ́run tó gbé ìbàlá gàdùgà àga abẹ́yárú ní ọmọ bá ní bídí àdókùn làá ní bídí àdókùn ó jẹ́ àǹkàlà bá ní rírà ìlàjì ní bá ní ìgbéga ìgbàgbà mú ẹ̀bàbá ti fún gbòǹgbò ọlọ́kà àtúkùrá ní wọn bá láàyè fún yíṣù nínú ọjà àṣùbá ní bídí ìwòrán. ẹ̀rọ wá tó nguri biyo musulunci kanin rajini ta julo e zashi dabo kalin ya bidiya a yi wa mutum duk shi ne na abuwa e ya bada gidina gaji wazi na a taba tuga ya gaya ka zai bidiyo ya a taba ci ko ga bidiya ya kima lo a yi ne gaga uji gaba abuwa kira na je jon e je ne ga a tafritu na e zashi ke dabbobe aya ga bidiya ga ake a ga na goya kaga to ne jiji bidiya na laji bidiya kya ejo eje ne ga alifratu ki dedo da tacu eh e ga bidiya je ne ya susu ga ya gana dole ya ga e bona kuma je na gana da bi mu ga ga na maame da aga umma umma ko bibidiye umma mai wuti ga bidiyo na dole lan musa da yutu ipiya bibidiye mace dalila ga ya wani mige jiyar da ce ba wa kowane ga bitu ya wuce e, e, e, ji dalilin wa ga shi ke na wasu ga bidiyo ga ya in ga to a ce da zai su ga bidiyo na in ga a ce ji kaza bidiyo mu ya wuce ta aje dalilin da wani nawa ya wasu ga bidiyo ga wuce ta aje dalilin da wani nawa ga yana bidiyo na da aje halalli na ga daga na eh abdulmaliki gaban gin ne ji bidiyo na shi ke na to wato wa a fe jiyo ko zan da ci ko a ci ta ci wato ba za mu ci wani wani daga wata kila wani wani jina wani shi ke nan gunu wa jina wa ji ga eh? so dole yi gaba bidiyo amma yi ga ke a gare ne ji bidiyo ne wula ce bidiyo wani mu taba wani a yi mamakin mu a ga daga ya ba ce tundun ba ga wani karatu kurani bala a ji furu wani ga ji sallama wace ba karatu kurani wa bidiyo a ji zanen ji mu ya gaba na da ana ga ga buku ba bidiyo fi bidiyo mu aha so na ne yi a kabo nan yabo na ibada ba yi ibada na da lokaci ne wani bai ci gawa lokaci wa wani ji bidiyo guda kurani da lokaci lokaci ne wani abu na ba na lokaci ba da wani yi shi ba da na zando ga ga gama ji magari na wani sai da ajiyar wani lokaci ba ni ji lokaci a Eh? amma wai ga qur'ani ibadu ya kamin dondo daga jaba na shike na bayan ai daji ya eh, zaga ta ci gaba banga lokaci ka zai na wata gasa gida da yadda mina ajini mu wai zani gini so gogo ga kawai mu na maina da khere ga yi ga aya no na ga fan talaka hatta idza ba fi safinati talaka wai guba da wani gasa iza gada ya nuwo eh bufulu ce da gaba wajen da ga tun ba man ma ga ya nuwo ga aloma na ko ga kwantara ka a ta yi zara ki ba fi bi da cikar ka ana annabi su ko yi nok a gada ya nuwo eh e ba min yawan masadir tashri'o ma ide hukunciyar sharuman kablana Eh, shar'u man qablana shar'un lana ma lam yukhalif shar'ana so daga na zane ji da zanne ci gada ya nuna wani zakirki jaya na ba jayo na iye ji fata gaga to yi tsa alumma annabi muhammadu ya yarda ji gai fa ya nuna yi gaida ya nuna baki bo su kuma ulaikan ladina hada Allah fa bi hudahu muqtadi alumma ne shi wazo na da na yi da ta ta ba na ba da tucaji na e ba wa annabi lagwa ba wa wato rojin ba wa so yi rasa annabi musa ya daidai yi mutuka dai ka yi daidai da shari'a yi kuna a kisa gani bayanin shari'a ya ciwo da zanamu shi kenan shari'a ya ciwo a shari'a yi aha mini sai bukhari a bikin na bayani bikin na gagada ya nuna imam buhari ga fantalaka ya sira ne ala al bahri zaku baba gabata na injini za zaku tata tasniyar nan na da jimuro a da zanta fasun tiye to famarrak safinatu na e e da ba kwatsa zai lowe da bice mana ga ya nuna ce da wani agwago fakallamu a ci gagabe ya nuna wuce kuma na gagabe ya faci an ya hudu lala a yala fa'arafun hadar hadar a ci a nuga hannun ke ga a nuga hannun kuma ta ci hafa da nani nuna a ci laba ta bi ghairi naunin abu ko kuma yana bayanin na babu ita hadisin hadisin na tazun hadisin sai bukhari ke uji ga ci ga kawai ya gadan ni ga kwaye ya nuwa da ko ci ba ce ka ci ga fi a a fe da za fe lobezu e ya nuwa ce bi kwa ma a ci e ga gani ya faci a ci da dawo kuma na ciki kina ci a ci ga nan a ko ko da ya su kuma fantara ba hatta idza rakiba fi safina eyanu ka gada zo mini ila bayanu ba gada na inji wani haraka ani da alin fike laye ba to eyanu mai kya eh babu kan uzuri sayancin wani kala da wani musa a musa ga <coughs> a haramta wagaye gugu litubirika <laughs> eh? ala ebo odola zanazi wea sp ona wala ajinwa wale wuda da agun daga cabe bai mutta ba ta ni fala tasalni an shay'in ta kin ma nabi musa wajen hujjo musu sun hutu gudewa amma a kurin da ya ja ka ala ala ha ebo na za a ji fi wani gudun ko ka ilakar ji ta she'an imura ko yalle wadda belin mari na wata ne e tuna wani da tun yau a ne mai tafsiri jalada ne tun fassara yi lakad ji ta shi al'imra ai aziman munkara wadda bai lamari ba nuna mubata lamari ruwa ne za na wuce yana zace zafi yana ki annabi da mu قالا لم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا قال لم أقل annabi ali rabu ga a sami ga waya inda ka lalle wailan ta statiya mai ya sabara wa ajiya kuri da mi waya ba da mi ga wajo to kici ya ga ki annabi musa ne قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت أنا موسى قام ومي اتتنبون أنا مقبانا أنا مباتبا مباتبا lalle النبي صلى الله عليه وسلم ne tabbata da muna hadisi sai bukhari ga wakalatin ula min musa nisiyana e gane ya fa na nabi musa ganin ba ba amma na ji kyuga gazma ganin ba ta ne ji tambaya a kurga bai jan e, abubuwa la ne ni bima nasitu ga mu me yi tambawo ya ya mi ba ta ba wala tuhiquni min amri usra wọ́n alápákátú na ní gáàsù àmì àyíjì àmì anáwọ́ ọgá gbogbo Ọ ga àkúrẹ́ tí ó bèèrè ṣe fún káyọ̀ ẹ́ nnọmọdé ewu gba gàgán kámi ń bẹ chiji èdùfẹ́ àjẹ wọn azù káàbọ̀ ṣẹlẹ̀ tí gáàsù tọ̀ ẹ́ ló kwana eh? sata tituni insha Allah sabira wala asi laka amra ita ta fahimi tabata ni fala tasalni an shay'in hatta ubitha laka min dhikra wale daga wa gudu wana daga kamin don da zaku ba ga da sai bi don shi ne da fi da wala shirin ta ci ciya ya da ba mu mabin jiya ibn maslaha rajah to amma ka lo ti mo aja shere ti amma ka bi lo bi fi mo ye a to su eh ba de ni wa de zo a ji be da wa de ni ni e ti ya to mi de mi zai ne ga misali bai ga mi fa mi da wajen kuri da mere a na ji mana boye da makanga eh ebe boye na da mana sharatin dondo kafa ndo galaci suna kafa ba cigara ebe boye in ka so ganci ha gabi loyi in gudu ji حتى حتى إذا لكيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا آه يا وزي ميمي جابت بيني في تايا amma min sai bukhari a ah, bala yayin itannu a gan bai cina na mariyan iya e na ji faruwa zuwa mugayen mugin yaci waje a usurin fawaka ala harfi safina emugi febe febe ya tatiyan misugiye yanu etigiye yanu fa nakara nakratan fil bahri enu ma fi la nu pade ju bi ma na wa nu wa nu ti fi zuni fa qala lahu al khadr da ri ce gebe annabi musa ma ilmu wa ma ilmuka bane ka ma wa ma deyin ni wa ni mu si bi agu ku ke ba pata illa mithla ma na kasa hada al min hada al-ba' ni keyi nya mu de gine yi gine de fi de ge tono agu satatu bi mu e pata na a ci gaga ni mi mu de wa yi wa agu satatu bi ni mi so ke ba mu so ko nínú pàṣẹ nínú lábẹ́ ìlú ọ̀nà ìjọba tí a dágbé ọ̀nà kí wà ní lásán tó ti gbọ́ níbẹ̀ ní odò bí èdè iná ẹ́ nǹkan máa lẹ́yìn dàgbà ṣìṣì òtí gẹ́ wọ̀ láàyè tẹ̀lé láàyè bò láàyè lẹ́yìn láàyè láàyè láàyè níjẹ́ kíkà nípe ìjọ́ndọ̀ yà nǹkan sí dédé ẹgbọ́n náà ẹnu pé ẹnu ó ṣì tàn ó pín ẹ̀tọ́ à ágàgà ìlú mi sọ̀kọ́ ẹ̀ náà ó ń yà. kaga wani ba na mu ji ka tutura nan ce shi kuti ga muke yanda ya mu ga sai daidai ga mala agatawe ga tamini mu ga jiye da go ga murwoyi a ga yin bi dabi wani waye da ji mu ko na waje da ga waje man na ko ga ga wuri Allah kai ce eh idi ta ce ji makanta ko na mai wifi ji makanta ce ta so ko Allah fu bai ne ya wasa sai bai bu ya yi ya yi makaranta mu ci kwallo balantane ji bi ji tunani ji ga ya je mun in mi pata sai so ko ziya biyu sai so kwa so ko dai gina wa ina albarka ni ya wuce in fe ipa ile ga je ba mu ya ga ni je mu so ko ga mai ci ne da wani ko ci wani ne ko ci ilimi na ga ina kan mu fi amfani na gajin amfani gaji zane cijin amfani gaji abubuwan musulmi amfani ilimi na gaji fego na su kun ɗaya mai wuce su yanzu da ya gaba caji ne da abuwan ba dai yi sokoro sokon jini ibe yanzu ya Nukupate sokoro, gawa nukupate sokoro.

والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته